min Allah min nurin yuluhu wa yashhadu yake cewa akwai hatam na nubuwa wani sam na annabta wanda ya tabbata a tsakanin kafadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa wa dammal ila usman nabi ila su Allah subhanahu wa ta'ala ya tuya taro sunansa ya zuwa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala bil hamzil muazzin ashhadu yace idan al muazzin wanda yake kiran sallah qala yace wato ashhadu a duk lokacin da mai kiran sallah a cikin sa as-salawatul khamsu din nan sallola guda biyar ya ce ashhadu an la ilaha illallah to dole sai kuma ya biyanta da cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah cewa wato ya shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma bawan Allah to wannan girma ne Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanci ma'aiki da shi sannan kuma har wayo yake cewa wa shaqalahu min ismihi jillahu Allah ya tsaga sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga sunan shi Allah ya ce fazul arshi mahmudun wa haza muhammad ya ce shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mahmudu muhammadu ne shi kuma Allah mahmudu to kaga ashe duka abin da yar gida ne shi Allah yake faɗi a cikinsa gashi kamar haka bayan an gama magana akan annabin Allah Ibrahim cewa annabi Ibrahim ya roki Allah ya ce wa dubni wa baniya an na'budu da asnam cewa ya ubangiji ka ne da ni da ni da ƴaƴana kar mu bauta wa gumakka yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da shi amma wal habib shi ko mun Allah sallallahu alaihi wasallam mene Allah ya ce inna ma yuridu Allah an yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera wai ba ma maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi ba aikin sallallahu alaihi wasallama shi gabaki, baki shi sarki ne shi yasa wani mai wake, yake cewa huwa dahirun min Aba, aba'uhu min dahiratil ummahati muhammadu wato shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallama huwa dahirun shi mai sarki ne min dahirin aba'uhu hakan nan iyayensa ma wato masu tsarki ne min dahiratil ummahati muhammadu Muhammadu hakan nan kuma wato iyayensa mata sallallahu alaihi wasallam ya zo ne daga mata wato iyaye mata wanda suke su ma tsarkaka baki ɗayansa gabansa da bayansa shi sallallahu alaihi wa sallam wa mashhadan zahiran wa batinan shi gabaki ɗayansa sarki sallallahu alaihi wasallam bal ma wanda ya rabe su sai ya zanto tsarki kamar yadda yake faɗa mana cewa Allah da ni da ban ba a tafiyar da kazanta gabarin a magauwa gidansa ba ma ta shi ake yi ba saboda shi sarki ne kuma albarkacinsa ne za a yi musu to amma shi annabi ibrahim yana magana akan kansa ne cewa ya ubangiji ka tseratar da ni ni din nan wa ya har da ya'yana anna abdul asnam kar mu bauta wa kuma ka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tseratar da shi wal khalil sannan annabin Allah al khalil wato annabi ibrahim kala ya ce hasbi Allah Allah ya ishe ni shi kuma wal habib abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa shi kuma Allah yake faɗa masa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi hasbukallahu Allah ya ishe ka wato shi Allah subhanahu wa Allah ya wato yana faɗa masa cewa Allah ya ishe sa shi kuma annabi Ibrahim shi yake faɗi huwa allazi yaquluhu hikayatan an nafsihi shi yana faɗin akan kansa ne shi kuma Allah ne yake faɗi hikayatan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah ya isar maka sallallahu alaihi wasallam to muna gode ma Allah wannan duka a wani irin daraja ne da fifiko wanda Allah ya kibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sannan har wa yau wal khalil annabin Allah Ibrahim kala shi abin da yace inni zahibun ila rabbi cewa ni zan tafi zuwa ga ubangiji na sai hadin ubangiji na zai shiryar da ni amma wal habib shi kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗi yake yi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa cewa wato subhana tsarki ya tabbata ga ubangiji allazi asra bi abdihi wannan wanda yayi isra'i da wato bawansa a lailan da daddare min al-masjid al-haram daga wato masallaci wanda yake mai alfarma a shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa masa kenan sabani shi kuma annabin Allah Ibrahim faɗi yake shi da kansa zai tafi shi kuma Allah ta fi yadda shi yayi ai ko Jibril yayi aka zo aka ɗauke sa saran hai sulai shi yayi su bi zati manzon Allah ya tafi wani irin bigiri wanda yake babu wani mutum wanda ya isa ya tafi kai har mala'ikan ma wato wala malakun illa tafanna lahu ni kamar yadda Shehu Allah ta'ala an ke